واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين hakanan mun datar da annabi Ismail da annabi Yusha'u da annabi Yunus da annabi Lut amincin Allah ya tabbata a gare su dukkan waɗannan annabawan shugabansu annabi Muhammad mun fifita su a kan talikai